Assalamu alaikum masu kallo na yau na ƙara dawo muku akan kuma yadda wasu samarin za su tsaye da 'yan mata suke ji kunya. To in zuciyarka na so, ranka na so, me na jin kunyan ka tsaye da budurwa? Ai wallahi in ne ku ina ganin ki in kin mun. zan taho da full confidence ɗina in zo in tsaya ga banki. in miki sallama farko dai shine assalamu alaikum in ta dama ta ansa in bata ansa ba dai kai dai kai ta afto mata bayanai ni fa gaskiya ni fa kin mun waye mutuwa ya tashi ina son ki amma in har kana jin kunya can zaka ga abokinka ko wani typhoid ɗinka ya aure ta ko suna soyayya da ita kuma abin ya zo ya kasance kana da na sani akan cewa haka me yasa ai da ka sani kai ka afka to ka afka kai me tun da ka ji kunya ai a soyayya ba a jin kunya duk mutumin da zai ce yana son ka yana son ka kuma in mutum ya ce yana ƙaunar ka yana ƙaunar ka amma in mutum ya ce makiyin ka ne wallahi duk da zai dawo ya ce yana son ka ƙarya yake akwai abin da ke zuciyarsa to amma wasu mazan za ga cewa a gaban abokanai su cika baki ainihin in na ga wata budurwa ta ci wanka ta zo ta wuce ta jangul wallahi baba sai na je na yana ta yana ganin da ta taho yanda ka san zaki shi kuma sai ka ce irin ɗan tsakon na sai ya koma ya laɓe rai na so amma ba zai iya magana ba su ma mata haka suke su ga wani can suna son shi ka ji fa wani asara wai mace na ta ga namiji shi namiji ya kamata ya ce yana son ki ba ke ki ce kina son shi ba wai sai dai ke mace ki je ki same shi ki ce kina son shi kin zuba mana da aji sai bai san cikin zuba mana da aji me na zuwa ki same shi ki ce kina son shi shi ya ji kunyan ya faɗa miki ke kuma baki ji kunya ba saboda ki da kin je kin same shi kin gaya mishi kin ga an ci kwalliya an sha jambaki an shafa faudan ana tafi ana rangwada sai ka ce za ta taka ba ƙasa ba in ta saɗaɗo maka wata murya sai ka daɗe a zaune ko motsi ba za ka iya yi ba ga ta nan kyakkyawa ga shi ba abin da ta rasa na more rayuwa amma a banza zai ɗauke Tun tunda kin zama kanki da daraja da mutunci tunda kin zo kin tanka kin ce kina son shi da kika zo kika ce kina son shi me zai miki kai da haka ko shi ma yana son ki saboda tsabagen ki zuba ma kanki da aji zai ce shi me zai yi da ke baya son ki kan ki ƙara shiga rayuwarsa to dan namijin da muke haka musamman kina tare da kawayen ki ai ya gama dizziga ki kira haka ne ko Allah ya yi da nufi haka za ku je ku ta faman dirzigawa shi yana dragin ke ma kina yayi ki ba wanda zai daga mu wani kafa Allah dai ya samu dace maza masu jin kunya a daina jin kunya ku ne boss din mu ne kuma kananan ku saboda sai kun yi gaba za mu biyo ku a baya saboda in ka ga mace kana son ta ka daina cewa kana jin kunyanta ita wace ce da ba za ka je ka ce kana son ta ba ka je ka same ta ka gaya mata duk abin da ke ranka kuma ka sake ka aika wani in ka aika wani ya gaya mata zai gaya mata saƙon amma shi kuma zai so ya jefa nashi kibiyan a zuciyarta saboda ya saya zuciyarta to in kana so ka daina ɓoyewa ka rinka fitowa fili kana faɗi ka zo ka ci gafa wanka ka ci wanka iya wanka kana tafa kana kwambo kana filin amma a banza kaga wacce kake so a zuciyarka amma ba za ka iya tanka mata amma don allah don annabi kasance da cewa kuna so kuna tankawa saboda in ka so ɗin nan ka so ne a soka ka ƙi aƙiƙa kaso ka so mai sanka ko ya yake